أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a wannan littafin mai suna al-mizah na al-sheikh salman ibn fahad al-auda wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjidin salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin a kusan yau muna yinin shida ga watan rabi'u lil awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da tara tazo daidai da daren 26 ga watan 11 watan Nuwamba miladiya na da shekara 2017. Jiya muka shiga wannan littafin muyin karatu farko sunan littafin almizah wasa da raha. Wanda a jiya a karatunmu na jiya mun yi karatu a nawa har kusan zuwa ga shafi ta goma sha uku yau za mu ta sha uku. wato mu yi mai cece raha sannan kuma don me ake raha ana yi don lallashi sannan kuma ana yin raha don koyarwa sannan kuma ana yin raha don gusar da eh, firgita sannan kuma ana yin raha don abin da sauran sannan kuma mun zo mun yi tsaka-tsaki cikin raha sannan kuma mun zo mun ji a ah, hajja ibn yusuf da raharsa to wayannan jama'a su ne abubuwan da muka tattauna ana yin raha don su an gane ko ana yin raha wani in ka tsorata ma raha za ka yi tasira don jiya muyi misalai da yawa shi ya sa wai shekaru baya da can wasu fulani suka tare wasu za su yi musu fashi to ni ko ne ne na san na sanya wani kabila ko ba ka sa gari <laughs> to shi wani mu ne yan fashi sun tare wasu mutane a irin babbar mota sai aka ce layin maza su kwanta ta nan mata su kwanta ta nan shi da sai wani ya fito a tsorace shi da ke sai kwanta a layin mata shi da ke sai yan baji suka ce kai ja can kai ba an je ga layin mata ba sai mutum ya ci haɓa oga yau akwai mace akwai namiji ne dukkan mu mata ne bar mu ko ta ina kawai mu kwanta ai dukkan mu mata ne in ba mu mata ba za mu kwanta ne sai yan baji suka fashe da dariya sai suka ce ku ciki kaga wannan ya yi amfani da raha don eh, gusar da abin eh, eh, gusar da izalatul kalak kamar yadda na karanta a facebook wai wani dattijo ne ya irin cikin faifin sojoji to sai zanto irin sojojin suna faɗe wajen aikin mota ɗaya ya zuwa cikin haka sai dattijo ya fara surutu ya to su wa'anda mai ke damu su kawai suna ta bata mutane da wani ashe ɗaya cikin sojoji ya ce sai su sauko sai da tijo ya sauko ya ce to na ji abin da ka faɗa ka ce kaza da kaza to yau sai na maka wulaganci da tun da aka haife ka ba a taɓa maka dattijo hankali ya tashi shi ma sai ya amfani da raha sai yake cewa to ai ɗana babu wulaƙancin da za ka yi min wanda ban ga irinsa ba don ai mun wulakancin da har in mutu ba za mu wulakancin da ya kai ta ita wani wulakanci aka yi maka baba sai ce shekara arba'in mata ta ɗaya wani wulakanci ya fi wanda <laughs> sai sojoji suka kirkire da dariya suka ji hau wanda ku dare to kaga ana amfani da raha wani lokaci don kuntowa kanka kura sai ka yi amfani da raha sai ya kunce maka amma wani lokaci ko ka fi hankali to yanzu yau za mu tashi alfasulu sani suwarun minal mizahil mubah suwarun minal mizahil mubah wata sura na raha da ya halatta don akwai raha da ya halatta akwai rahan da ne bai halatta ba to amma a ƙarƙashin mizahu sayyidil mursalina sallallahu alaihi za mu tattauna a yanzu akan misalan raha da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in mun samu dama ko mu shiga na sahabbai eh wannan fa yanzu ya zo ne yawa misalan rahan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mizahu sayyidil mursalina kun ga wurin mizahu sayyidil mursalina rahar shugaban eh raha na shugaban manzanni shi da alin muhammad sallallahu alaihi wasallam ban sani akwai anaku masha Allah malam yace la shakka babu shakka annar rasul sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah huwal qudwa shine abun koyi fi kulli amri a kowane al'amari annabi shine abun koyi shi zaka kwaikwaya ka samu aljanna wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya kasance manzon Allah yu'ani yana fama min umurin da'awa na al'amarin da'awa kiran mutane zuwa ga Allah wa tabligh da isarwa wal islah da gyara wal amr da umurni والنهي دهني والجهاد يا قوي وغير ذلك da wani haka ma la yu'ani ghayra abinda wani annabi baya fama da shi kan duniya duk inda ka san wani busy ne to bai kai nan busy ba zama busy ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kowa zaman busy mala'ika da wannan sakon wannan da wannan sakon da awa isarwa sulhu maslaha kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullum yana busy amma duk da haka ba yana zama busy din ya koki kaza kaza wala shakka babu shakka anna rasul sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah kana al-ghalibu ala hayati galibin rayuwarsa al-jidd yana yin abu ne na gaskiya ba na wasa ba amma duk da haka wani lokaci yana raha hatta annahu har ma shi annabi lamma bana bana ya zuhara. lokacin da ya bayyana fihi a jikin annabi a shaiba furfura da annabi furfura suka fito masa qala lahu abubakar radiyallahu anhu sai sai na bakar Allah ya kara masa yadda ya ce wa annabi ya rasulallah ya manzo Allah karshe karshifta ka tuba kwanan kai furfura lokaci daya annabi ya furfura qala sai annabi ya shayyabatni abinda ta sa ni furfura hudu suratul hud wal da suratul waqi'a wal mursala da mursalati wa amma yatasaalu wa idha shamsu kuwirat wannan hadisi sun mu ya ka hadisi na dubu uku da ɗari biyu da casa'in da bakwai a nan yake wannan surorin su suka sun faɗi in mu ɗauki na suratul hud Allah ya ce wa annabi fastaqim kama umirta kai annabi ka tsaya yadda na umurce ka fastaqim kama umirta kai na littafin eh to ukhrij wa khuz aham annabi sallallahu alaihi wa sallama anan suratul hud ayat da yaso fa da shi Allah ya fastaqim kama umirta Allah ya ce wa annabi ka tsaya yadda ne aka umarce ka annabi yana ganin fa ya tsaya yana jin ne sosai amma Allah ya gyara tsayuwarka ka tsaya yadda aka umarce ka alwaƙiya suratul waƙiya suro ayoyin da suka cire wa annabi furfura shine ayoyin da suke bayani akan dan wuta wa ashabu shimal ma ashabu shimal ma abuta hagu ka san su waye ma abuta hagu fi samumin wa halim wa zillin min yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla zalika mutrakin wa kanu siruna alal insil abi ma'ana Allah ya magana yan wuta suna cikin tururin wuta suna cikin bala'i kaza suna cikin bala'i kaza to ayoyin da suke maganar halin da dan wuta zai tsinci kansa a ciki annabi duk da shi mutumin kirki ne amma tunanin wannan halin sai da furfura ya fito masa wal mursala a suratul mursala yayi magana yan wuta in ko ila ma kuntum bihi tukazzibu in ko ila zillin ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ga wutan da kuka ku tafi zuwa ga wata bishiya bishiyar reshin da uku a cikin wuta akwai wata bishiya bishiyar babba ce reshin ta guda uku ina hatar ne bisharar katuwar bishiya ce tana jefa mutane da garwashi tana jefa mutane da eh, garwashi kalkasu kowane garwashi daya ina tarmi bishara sharar tana jefa mutane da sarfafi sharar sarfafi yanzu misali ana wanda ba kana ga wuta yana sarfafi ba to tana jefa yan wuta da sarfafi kowane garwashin sarfafi daya kalkasu kamar kasuwar bai Allah ka raba mu da wannan bala'i ina tarmi bi shararin kalkasu sannan kuma za a ce kulu masa tamatta'u ƙalilan. innakum mujrimun Allah ya hada yawmul fasl jama'ana kuma al-awwal Allah zai tara yan wutar gaba daya ce yau shine ranar rarrabewa na ku mun tara ku wal awwal ko mun tara farko na farko Allah ya ce fa in kana lakum ganna gaban ku duk wanda yake da kaidun wani makirci wani tsafi wakilin ku to kaga wannan surar ta tsofa ta sa farfara fitowa annabi wa amma yatasaalun amma yatasaalun ita ma ta fitar wa annabi furfa dan ta inna jahannama kana min sada lalle wutar jahannama ta kasance mai jira ce wa take jira ne tsahina mai shishigi mai sabon Allah ma'abad la bi sina fiha za su zauna a cikin ta ahkama na dindindin la na fiha ba za su ɗanɗana a cikin wutar ba bardar wani abu sanyi sanyi wala sharaba ballantana abin sha dan wuta in kaga ya sha abu illa hamiman wa rasaka tafasashen ruwa da rubabben jini da rubabben diwa Allah raba mu da shi la yaduguna fiha fadla wala sharaba to shi da kenan wannan sura shi ma ya tarwa ne kufra wa idza shamsu kuwirat idza shamsu kuwirat yana magana akan tashin alkiyama idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kaza wa idza wa idza wa idza har inda wa idza nufusu zuwita a ranar kiyama rayuka za a yi musu aure ana busan kawo kowane rai zai shiga gangan jikinsa sana a watsa wani wa idan jahimu sa'iran a hura wutar jahim to waɗannan surorin sun suka fitar wa annabi furfura kaga wani furfura yana iya fito masa don asara na dukiyarsa da shi annabi da abin da ya kawo masa furfura Waɗannan surori ma abota ban tsoro don ya tafi sama ya ga wuta da idon ya ga abin da Allah yake nufi wa za hadisin wannan hadisin warada min ya zo a hanyoyi da yawa sahahu ya ba'dhum wa in kana ba'du ahli al-ilmi annuhu bil isra wasu sun inga kashi wasu sun illa kashi da jirkita lakin ma'ana sahih sai dai ma'anar hadisin ingantacce ne waka su'ila Aisha an tambayi Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa qa'id shin annabi yana salla a zaune kuwa aka tambayi Aisha qala ta ce na'am kware kuwa ba'da ma hatama hunnas bayan mutane sun kufar da shi ya fara salla a zaune ya ce hatama hunnas frejan mutane ya kufar da shi wannan hadisin dubi ondalana ya nuna da ɗaya musulun ya ka ku. musulun hadisi na ɗari bakwai da talatin da biyu haɗama fulanin ahluhu idan an ce wani iyalansa sun haɗama shi shine idan ka bira fiye in ya sun girma a cikinsu ka annahum bima hammaluhu min asqalim sayyaruhu shayha saboda nauye nauyen da suke aza masa har ya tsufa ka san gida yana iya tsufa da mutum dubi lisanin arab present gida yana iya tsufa da mutum to shi annabi sallallahu alaihi wasallam present al'umma wa'azi karantarwa ilmantarwa yaki Allah ya ce annabi ya ce tunanin mutuwa tunanin makoma tunanin lahira don ya san ko mace ba da daiwa akwai mutuwa to waɗannan sun suka fitarwa annabi sallallahu alaihi wasallama furfura ne yana nufin min kasrati dukhulin nasi alayhi wa khuruji don yawan shigowar mutane wajen annabi da fitar kai kawo mutane sai su fada shi wa su'alihim lahu kuma yadda suke tambayar annabi hajatahum bukatunsu fata asara da zalika sai annabi ya tasiri da haka wa asra ila shaybi ya gaggauta zuwa ga furfura sallallahu alaihi wasallam kaga namiji shi dama mai dawainiya ne shi mai dawainiya ne mace ba za ta san muhimmancin mijin ba sai ran da aka ce babu shi a duniya duk yadda mijin zai kalato ya kawo da daɗi da babu daɗi in ya mutu kin gama karɓar ta'aziyya an yi kwana bakwai duk an wawwatse gida ya bushe to ana za ki san muhimmancin miji don ko da shi ya din kina cikin gidanki gidan arziki ne ya barki da yara ya barki da to anan za ki san lalle miji ya ya toshe wuri ba kaɗan ba shi ya sa ina jin ko jiya shakki sali fantani an yi hira da shi a tashar wisal an gama irin goma da daga abin a kan wannan da ta kashe kishiyarta a abuja ta kashe mijinta to ana ta ya yi bayanai masu gamsarwa a kan kishi kishi irin na gida annabi sallallahu alaihi wasallama ba wawan kishi da mata yau suke ba wannan kishi da mata suka ɗauka yau wannan ba inda zai kai su in ba wutar jahannama ba ba inda zai kai su in ba wutar jahannama ba kuma a nan za mu karanta ka ji yadda mata annabi sallallahu alaihi wasallam kishiyoyin juna yadda suke wasa tsakaninsu malam ya ce wa ma zalika duk da haka jama'a duk da annabi yana da pressure yana da kaza fa inna sallallahu alaihi wasallam kana lahu mizah annabi yana raha jama'a kana lahu mizahun yana raha yana wasa yasli bihi ashabahu yana lallacin sabansa wa yasri anu ya kawar musu da damuwa yasri anu yusri anu yusri anu ya kawar musu da damuwa kawai sai annabi ya ga kana cikin bacin rai sai maka wata raha sai ka manta da ɓata rai sallallahu alaihi wasallam malaika wa nazkur yanzu za mu ambato namazari wasu misalai min misali sallallahu alaihi wasallama daga rahar manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi fa min zalika daga wannan kasrat tabassumi yawan murmushin sa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yawan murmushi kasratu tabassumi yawan murmushin sa wa ma zahatihi da rahansa da ashabihi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam jiya mun yi bayanai akan abu da ke alaka da raha sosai wa qarrawa rawa turmuzi wa ahmad wa ghayruhuma imam turmuzi da ahmad da wasun su sun ruwaito hadisi ana abdullahi bin al-harith daga abdullahi dan harith bin jasbi dan jasbi wa hadisin hasan hadisi ne mai kyau qala fihi turmuzi imam turmuzi ya faɗa game da hadisin hasanun gharib hadisi ne hasanun gharib kala ga abinda da hadisin ya ce abdullahi dan haris ya ce ma ra'aitu aksara tabassuma ban ga mai yawan murmushi ba min annabi sallallahu alaihi kamar duk inda ka ga ya murmushi da sakin fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce shi turmuzi ya ga a cikin sunan hadisi na 3641 ahmad a cikin musnad hadisi na 17 da 251 malai ta wafi hadisi abi huraira a hadisi abi huraira annahu qala abu huraira yace ya rasulullah ya manzo Allah innaka tudaibuna kana mana wasa yani yana nufin tumazibuna kana mana raha fa sai annabi ce na'am kwarai kuwa ina muku raha ina muku wasa sai dai ko a wasa ko a raha lakin ni la aqulu illa haqqan bana na faɗin magana sai gaskiya ko araha annabi ya ce maka ya aljanna ne ya zama ko raha annabi ya ce maka kai da aljanna ne to ya zama wal hadith rawahu turmuzi wa qala hadithun hasanun sahih turmuzi ya kawo wani hadithun a sunan hadisi na dubu da ɗari tara da casa'in imamu ahmad a musnad hadisi na dubu takwas da biyu da saba'in da shida wa min mizahihi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin rahara annabi tsira da aminta Allah su tabbata gare shi annahu kana yukhadimu khadiman annabi yana magana da waye da mai masa hidima waye ne mai masa hidima ana tsammani annabi yana masa wasa fa yaqulu lahu sai ya masa ya zal uzunaini ya mai kunnuwa biyu ta mutsananne ne kowa kunnen sa biyu kai mai kunnuwa nan biyu ka zo ya zal uzunaini ya zal uzunaini don raha annabi yana yi wa anas anas kuma yaro ne dan shekaru goma sha amma annabi yana masa wannan rahat turmus ya kawo suna hadisi na dubu da ɗaya tara da casa'in da biyu sannan ko abu dawud a suna hadisi na dubu biyar da biyu imamu ahmad abu suna da hadisi na dubu sha ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da hudu kuma yake hadisi ne sahihi malam yace wa hadal hadisi wani hadisi rawahu turmuzi turmuzi ya kawo fi shama'ili a cikin shama'ili wa ƙalita hadisin صحيح غريب ويا ذا الاذنين يا كل واحد مزاق رحل اين الى لسانه ايه ماشي ذو إيه، ابناء اذا خرج الى العمل غدا او ما بعد الغد اها كيف gobe mai kai da gobe mai jibi ba to khuz hmm. in ba ka da kitab ta na ba yana daga cikin wasu annabi sallallahu alaihi wasallama wa min zalika daga aka mara wahu anas abu da anas ya rojo kala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzon Allah la yukhaliduna yana ne yana kulla da annabi yana kulla da sahabban dubi Anas fa ɗan shekaru goma sha annabi ɗan shekaru kusan 60 yana kulla da su hatta ya ƙul har manzo Allah yana faɗa li akhiri ga dan uwan Anas kanin Anas fa sahirin karami amma idan annabi ya zo jin sai ce ya aba umayr ya aba umayr ma fa'alan nufayr ya yi tsuntsunka sai tsuntsun ka ya yi tsuntsun ka don dan gane eh, anas yana da dan tsuntsu da yake wasa da shi kanari haka to idan annabi ya ga yaron bayan ya gaje je ce kan sai ce yayi kanarin ka na je shi lauko wannan hadisin turmuz ya ka a cikin sunan shi ma eh, wannan hadisin ka imamu bukhari ya ka sahih bukhari hadisi na dubu shida da ɗari da ishirin da tara muslim ya ka sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari da malam baba ni kana juya ba ga wani mana to masha Allah eh haka ne masha Allah dalibin ka ne ai na'am wan naghir wan shine da'irun wani tsuntsu ne yushbiqul ya yi kama da me kanari wa kana hada ala sabili du'a wannan ta hanyar wasa wal mubaza'ati lahu da yi man sana'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaro ya gari kai na gare ka. idan haka zanka yana yi wa yara raha sallallahu alaihi wasallam wa min zalika daga haka ma rawahu anas aidan abinda anas ya rawaito har yanzu anna a'rabiyan menene a'rabiyan ku ga arab ya ne birni ba kauye shine arab Ko wani ba kauye za ta masa a to ya ji ana haka ne ana arabiyan lalle wani ba kauye an ji arab wajen wani ba kauye ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzo faƙala sai ta ihmil ni ya rasulan ka bani abun hawa mana da zai ɗauke ni ya manzo Allah ya zo a bashi abun hawa yani yana nufi a ƙini shi'an ka bani wani abu arkabu alai wanda zan hau lil ghazmi in tafina yaƙi wa safar da tafiye tafiye yanzu kamar shagari yanzu idan tun da baka kiwon raƙuma yanzu shanu na mai wata uku zai hau ba zai hau ba ko amma ka taɓa hawan shanu sau ɗaya ko sun kai wani za ka yi tsoro dai <laughs> eh ba ba san zauna ba Ba a shanu ba zai ba ne, ko ba zai iya ba yanzu kosan shanu ba zai ɗauki irin ga uku ba masha Allah to sai ba kawai yanzu ya manzo Allah a bani abun hawa don in rika hawa zuwa yaki da bulaguro fa qala wa nabi sai da ce inna hamiluka ala waladin naka mu sai da mu dauke ka akan dan me dan raguma dan raguma ji zai doka menene jariri ya raguma za ba shi a ce don annabi ya masa raha yace sai da mu dauke ka akan dan raguma fa fahimal arabi sai ba kawai ya fahimci Allah walad anna waladan naqa ya ɗauka ɗan raƙuma ne ya ne yana nufin shi a sauki ne ya ɗauka ƙaramin abu zai hau raƙumar da tana shan nono zai hau faƙala sai ce wa ma af'alu bi waladin na tsaki ya rasu ya manzo Allah me zai da ɗan raƙuma kuma jaririn raƙuma ina zai iya ɗauka na na nabi sai annabi ce wa hal talidul ibil shin talidul ibil wace ce take haifan al ibil al ibil shine kosan raƙuma shin akwai mai haifan shan raƙumi ne illan nuk sai dai raƙuma ta mace saboda haka duk girman raƙumi na raƙuma ce ko ba ka don ka je wajen wani dattijo mai shekara ɗari sai ce bari kira ɗana sai kira waɗansa mai shekara sittin da biyar sai ka ce wani ai ba ƙaramin yaro ba ne ai duk girmansa da biya zai sai annabi ya ce ai duk ƙoshin raƙumi ɗa ne ga wata raƙumar nuk jam'in na kasu kuma ta mace kaga sai mutumin sai annabi ya fashe da dariya da ganga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi masa haka don rahab wani hadisi turmus ya kawo hadisi na dubu da ɗaya tara da casa'in da ɗaya abu dawud ya kawo cikin sunan hadisi na dubu hudu da ɗaya tara da casa'in da takwas imamu ahmad a musnad hadisi na dubu sha uku da ɗari hudu da biyar wa min zalika hadisu anas daga wani akwai hadisin anas aizon har yanzu alladhi rawahu tirmidhi fi shama'il wanda tirmidhi ya kace shama'il wa sanaduhu sahihun sanadin hadisi ya inganta qala anhu ibn kasir ibn kasir ya faɗa akan wani hadisin hadisun sahihun ala shartin shekhain ya inganta kan sharadin waye bukhari da muslim وافق ياي موافقة الشيء على ذلك كاغا الشيخ الألباني ناصر الدين الألباني وقال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر حديث صحيح حديث يا إن كنت annahu kana rajulun min al-arabi ku ji ga wata hadisin da zai kama akwai wani mutum cikin kauyawa ismuhu zahir sunansa ne zahir al-aslami mutumin aslami fa kana hadha rajul wani mutum ba kauye sa zahir an gane ko to shi zahir da zayyur fa kana hadha rajul ya kasance wannan mutumin ya ta ila nabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa wajen annabi a madina kaga madina birni ne gari mutumin fa kauye ne yana zuwa wajen annabi biya hadaya da kyaututtuka mimma yustasrafu min albadiya mimma yustasrafu daga abin da ake samu ake sarrafa ko ake samu su min albadiya a kauye min alaqid wannan zai zama a garin kuraita gari na cikui eh, cikui wani abu ne kamar alewa madara ana yin sa da madara wasamni da me kitse wa ghairiha da waninta yanzu misali ina Musa yanzu daga bala in za a zo gaishe ku ana zuwa muku da mene <laughs> sun tursha turshe ɗin da rashin da hausa za ka gaya fara sun tsada da jinin kabiri. <laughs> to kaji idan mutumin zai zo so annabi zai zo musu da abun kauye in zai tafi kuma wa kana nabi shi ko annabi ya hadi ilayhi aidan shi ma yana masa kyauta abin da ake samu a birni yanzu misali mutum zai zo daga kauye ya zo maka da kalwa ko ba ba da gwaza ko ba ba da kabewa kwamda <laughs> ko shi ko in zai tafi ka bashi eh, ka bashi gidan su biredi eh yawa ko suga da omo masha Allah ga wanda ya san ka abu sai ka bashi yayi ko ba gaba idan idan shi wannan ne shi su wayan san ne ta yi zo maka daga kauye da gyada da gangala da man shanu da abin in zai tafi sai ka samu da burodi <laughs> burodi da kose da shimshim <laughs> kusan darasin na raha ne wani gara to shi mutum in zai zo su annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo musu da abin da akwai a ƙauye in zai tafi annabi su ba shi abin da akwai a birni yanzu da ma ko da misali yanzu wai daga nan za ka je ka gaishe da wani yayanka a Kano a Kaduna ko Abuja sai ka sai biredi za ka burge shi ka sai cheese za ka kai wa yaran za ka burge su kai sai spaghetti za ka burge shi sabulu da omo da suga za ka burge shi Suka samu abu yanzu daga nan biyu za ka tafi za a samu masa gauta in ba babure ne asalinsa ka zai so za a so a samu masa irin su miyan shaftan shaftan busasshen ganyen wake su kuduka busasshen mai ganyen mai a shaftan eh? wake wanda bai riga ba ya bushe shine kuduka wanda ya riga shine shaftan ka samu masa eh, ganyen aduwa eh, ganyen aduwa biyan ganye aduwa busasshe dana flamari kafil eh, da wani nunu sakinan kafil kaga wannan akwai akwai hikima a wannan yare kwarai da gaske kaga da su busashen kubewa da su manza tus eh, manza tus wani dan wanda da wani da eh, ana yin sa da ya'yan mm, nona ne nona ya'yan saurawa sannan kuma akwai abu da a babaranci muna da masa kirbon Eh, yana nan ana yin sa da shi aduwa eh, shi ɗora wanda kai shi za a yi da wato masha Allah ana yanka shi ko ba gaba za ka je masa dan buli ma'ana <laughs> ma'ana a karkashin gayan ko. wato in ka je kai kuma in za ka dawo ko ba gaba kaga shi zai iya baka kuɗi babban abu kai kuɗi kake so a yi ya ba ka kuɗi duk abin da ka so za ka birgima a kai ka saya da kuma irin motan wasan yara da menene wanda za ka yaranka da wasu abubuwa makamanta shi yasa duk inda za ka je sai ka yi la'akari me za ka sai da shi a mai gidanmu ko malamin mu a shagi zaliban da na taɓa zuwa gaishe shi da buɗe buɗe mota na ce masha Allah na zo maka da wani abun da babu irin babu abinci mai darajarsa a wajen shi ne kenan sai na ba sa karago kuma masha Allah har da su gaci Eh, masha Allah ga mu kula ta yana mutunta karawo kwarai da daga to saboda haka duk abin da akwai a gari ai ba za a yi mai eh, sa abun ba kamar wai daga nan zaka je gaida da wata Port Harcourt sai ka je masa da mai galan daya me zai da mai galan daya ba shi yana inda akwai abun ba to shi wani mutumin zayar zayar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa gaishe shi idan annabi zai zo ina sai budini wa jawla wal malak kana ba can yafi to shi kana yayi to masha Allah yawa to shi zahir idan zai zo wajen su annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da tsarabar ne kauye idan zai tafi sai annabi ya ba su tsarabar birni jama'a in babu kauye fa babu birni wallahi yanzu baka gani bane na birni ma da yake son asiri yanzu ya koma kauye nawa ba da ana kaure da kauye a zo birni ba to yanzu ma sai daga ga su masu kudin boye har sai buka a daji suna kwana don noma ga mufti shi yanzu har yanzu ma ya koya bawon masara ba gan shi ba to shi da kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiratu lalle zahir shine kauyen mu fa mu ne birnin sa ai yanzu da zaran an kauye zungu da faraba yanzu gidan ya zama na kauye ne a wayannan kwanakin a lokacin da kuwa yanzu a in ka je birni mai kuɗi yaran su ba sa kwaɗayin apul suna kwaɗayin goro ba yanzu ko ba ba amma in zato kawai eh, eh, goro ba za ka ba za su damu in ka ba su apul za su yi wawa kai <laughs> an gane ko ta nufi ce zahir shi ne ƙauyenmu mu kuma mu ne birninsa kaga daga eh, birnin ana son wake ana son masara gero maiwa ina ake yi ƙauye sani ko daga ƙauye in an ɗebo mara lafiya ya zube da malaria ina za ka shi birni haka abubuwan suke tafiya jama'a haka abubuwan suke tafiya eh, shi ne kenan a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yawman annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo wata rana fa wajada zahiran fi suki sai annabi ya samu eh, zahiran ya ga zahir ya u fi suki yana sayar da ba kasuwa don dama ai in dan kauye zai zo birni masha Allah za ko da ya zo maka da wani tsaraba na na na tumatiri ne ko bewa ne to sai kaga ya zo da nan fayarwa to da musayi ne zai zo wajen su annabi sai ya ɗebo na tsaraba ya kawo annabi akwai kuma wanda zai je kasa a kasuwa ya sayar kaga yana nuna maka muhimmancin sana'a yanzu zayin nan dan kauye ne ko sahabi ne tunda ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi musulmi ne sai annabi ya shiga kasuwa ya je layin ƙauyawa ga zahiri ya kasa kayansa ana kasama to da annabi ya gansa ya biyu fi su yana sayar da abu a kasuwa ta fallala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga su manzo Allah wanda duk duniya babu irin shi sai yana fada a hankali kada zahiri ya ji takunsa sai ya zo ta baya kaga annabi zai raha a kasuwa sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo min ne ta bayansa wahtazanahu sai ya rike shi shi da ka zo irin wani wasu zaga yara suna yi sai ka zo ta bayan ka rufe mutum ido ya rike canka wane ne wane ne to ga su manzo Allah an zo shi shekara kusan sittin ana wannan wasa sallallahu alaihi wasallam ko da ba kauye yake wasa kaga bai kyamace shi ba bai kyamu mutum to wannan shine kazabi dan ba san wace daraja a wajen Allah duk waɗanda suke je a ƙasashen duniya daban-daban suna shugabannin ƙasashen asalin su daga ƙauyen su baka duk shugaban ƙasa ya sauka ƙauyen su yake komawa da Obasanjo ya sauka ina yi ina ne ƙauyen su eh wata wata to wani state ne ogun a ƙauyen wata da Ebele Jonathan ya sauka ina yi Otoki Otoki to shi kuma a bayansa ne to kaga can shi ma can ƙauyen shi buhari shi ma ya sauka yana zai dawo daura ba ya zai sallar ba daura ba duk gwamnonin nan da kake gari ba wai yan cikin jihar ba ne ka je nan gombe gode ba dan cikin gombe ba ne dan kwambo ba dan gombe ba ne sanin kuka zo ko da cikin irin borno gwamnan yanzu dan maiduguri ne ɗan ne jimtilo ko na ina ne ba ma a kuɗe kuna faɗa ku ne muku daɗi ko <laughs> to ma sha Allah ne kun fahimta wato shi wanda kai gani a birnin tushensa ƙauye tushensa ƙauye ne yanzu a nan ta ayar ga wani babansa a ƙauye aka haife shi wani ko kakan a ƙauye aka haife shi ka gani to shi da kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanda ya zo ya rufe wa zahir ido ta baya Fal ta fata zahir zahir ya kokari ya waiwaya farko yana ta kiki kiki annabi ya rike shi kasa juyawa can sai annabi zai take shi da juya har annabi ya ce masa ka dauka kana da karfi ne to da ya juya ya ga manzo Allah ne to ya samu filo fa ja'ala sai sanya la ya'alu Eh, bai taƙaita ba ma alfaka baro ya sake manna gadon bayansa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah kaga dawo da annabi ya rufe masa irin ba yana kokarin daguwa yana girgin annabi to da yaji annabi ne kawai sai da kwanta girgin annabi sallallahu alaihi wasallam ai girgin manzo Allah jama'a ya fi girgin kowa a duniya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu yana eh, to a wannan lokacin eh, sorry yi tsalle fa ko goma ku tuna mun ba bayan ya waiwa ya ga annabi ƙara sai annabi ce man yashtari al-abda wa zai sai bawa yadda muke ta sayar da kudade din jama'a wa zai sayar da bawa ashe jama'a akwai wannan eh wa zai sayar da bawa ni ba zazzagi yana da wasa da wani kabila ne ba zazzagi da baka ne ko da waye to aka ce wai ya je ne yana ta addu'a jikin ka'aba ya yi irin minti talatin arba'in hamsin sai wani ya zo irin abokin wasan sai ce ya Allah da wannan ya roƙa duka ka bani kuma ka ninka mu sai ga ya biyo shi yace za ku kwace mu addu'a da ko <laughs> to manzo Allah sallallahu alaihi sallama da zahiri ya juya eh, sai da sai manzo Allah ce man yastar al-abda jama'a wa zai sai bawa ba zai sai bawa Eh, kamar eh, yanzu ko da abakar ya je kasuwa a layin hajjin buya yake don in babura sun gan shi an sha sayar da shi a zuwa warware shirki a zamanin sabai ba har ya taɓa faruwa irin wannan wasa da dariyar sai da wani ya sayar da abokin wasansa da suna bawa <laughs> sai da daga baka za ka warware aka ci wasa ake yi <laughs> to shi da kenan annabi ce wa zai sai bawa shi zahir da ya juya ga annabi na bayan su sai gama kwanciya ya gama kwantar da zaro bayan su bira sa jigi manzo Allah wawa ya kula yana cewa ya manzo Allah idan in ma sai da ni zaka yi tajidu ni kasida zaka same ni da araha ba zai fara shi ba ya ya manzo Allah ina zai fara shi ka kalle ni ma ni ba kauye gani nan buzu buzu da ni ga shekaru ya ja gashi nan ga kaushi ga menene misali kenan ai in za ka sai da ni ba zai farashi ba ba zai tsada ba kala sai annabi ce karka da lakin naka inda lahi lasta bi kafiri sai dai ka a wajen Allah ba mara farashi bane kai mai tsada ne mai daraja ne a wajen Allah na shi dan aljanna ne kaga nan annabi yayi raha da shi sai dai ko a raha na ga mu idan annabi ta kai dan aljanna ne to kai dan ne sai annabi ta a wajen Allah kai mai tsada ne au kala ko ko yace anta inda lahi kai a wajen Allah ghalin mai tsada ne mai daraja ne kai ba mai araha ba imamu turmuzi ya kawo cikin shama'il hadisi na 240 ahmad ya kawo cikin musnad hadisi na 12,237 imamu na haisami ya kawo cikin almujama to wannan jama'a kare ya nuna mana yadda annabi ke wasa da a sahabban ma har yan kauye annabi yana wasa da su annabi yana rungumar su a sa yana raha da su a tsakiyar kasuwa Wannan na faɗa sunan jama'a yaushe ne sarki zai shiga kasuwa ya raha da su yaushe ne gwamna zai shiga kasuwa in eh, yi raha da wani ai in ya ga kasan shi ba sai kawai bai san ka ba don yanzu da ya hau wani matsayi ya canza abokai. amma ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu irinsa duk duniya duk duniya annabi ibrahim annabi musa annabi babu wanda ya kai sa amma har a kasuwa yana wasa da kauyawa sallallahu alaihi wasallam ashe wannan ɗabi'a ce mai kyau kada don Allah ya baka abu duniya ka zanto mai girman kai kada don Allah ya baka wani matsayi ka zanto mai girman kai duk matsayin da za ka samu da yau za a tara matsayin duniya kaf sai kai matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ji gashi ne yadda yake wasa da dariya da raha da jama'a har cikin kasuwa amma kaga wani yanzu in mai matsayi ne zai shiga kasuwa a murtuke don kada a raina shi amma ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ma ya fi karfi ya je kasuwa ne amma da ya yi tattaki ya je ya ziyarci eh, wanda yake zuwa da kauye musamman takarar zan shi don shi a da shi kansu malai ya ci gaba da cewa kasan in ba a karanta ire-iren waɗannan sai mu ce ɗora kawai idan kai musulmi ne sai ka zanto wani ne wanda yake da wuyar sha'ani to ba haka ake ba mutum ya zanto mai damuwa da matsala a'a kaga eh, eh, shi yasa wani inda bai fahimci musulunci ba haka hawarijai suka tashi boko haram suka zanto wasu rudaddu sai doka ɗauka addini kawai wata mugunta ne alhali ba haka wani lokaci sai ku barke ku yi ta langan eh, ko ba gaba ba ka rayuwa yake malai ci gaba da cewa wal hadis wani hadisin fihi a cikin dilalatu akwai dalili alama kana fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a bisa abin da annabi yake da shi na ɗabi'a min al-mulaqafa na wasa wal mumazaha da raha wa tatyibu ashabihi da faranta wa sahabbansa yanzu jama'a wannan ba kauyen nan har ya koma gida zai zai manta da wani wasan da annabi ya masa ai kasuwa ma za a ce kai wani mutum na ba ya more ka duba annabi yake wasa da shi kai ba ma rana ba ai har ya mutu bai manta ba jama'a sai malaka wa tatyibu ashabihi da farantawa sahabbansa bima yunasibu da abin da ya dace da su ma a sirki tare da gaskiya ba ina zahiran shi zahirin ba kana abdan lillahi bawa ne na Allah azza wa jalla wala shakka babu shakka amma ka dubi rahar da nabi ko da yanzu a shekarun da zaka idan aka ce wannan sarki ne zaka kauyuka yake shiga yayi ta wasa da raha da mutane lokacin duniya yana lafiya to amma kan yanzu idan mutum ya sake sai wani ya dirka masa harsashi dan duniya ya zama wani iri ko ba ka mutum da har masallaci za a sa maka ba ai babu mahaukaci ma kamar wannan wai kai musulmi ka ɗauki bom ka tafi masallaci kuma in ka tashi kai musulman ka mutu tare da su ai wannan hauka ne da taɓewa da jabircewa Allah karya masu wa'ina mugu ɗabi'a wajen kashe mutane ba gaira ba dalili malai cewa min zalika daga waɗannan abubuwa na raha ma rawahu turmuzi abu da turmuzi ya wal bagawi da Imamul bagawi في تفسيره التفسير الصح والبيهقي ده بيهقي عن الحسن البصري ده الحسن البصري مرسل مرسل ايش حديث المرسل يا جماعه حديث المرسل مرسل مرسل مرسل انا magana ne wanda ya so motsi ya ها masha Allah wa biya gina biya in ka ji an ce mursal jami'in za a rotu hadisi misali tabi'u tabi'i na ya ji daga bakin tabi tabi'i daga sahabi sahabi daga wa annabi sallallahu alaihi to ai tabi'i bai zamani da annabi ba to maimakon yanzu idan tabi'i ya ji daga sahabi sahabi daga annabi ya zama hadisul marfu' amma tabi'i ne bai zamani da annabi ba to ya kamata ya ambaci sahabi sai tabi'i ya ce annabi ya ce to shi na hadisin mursal yi tare da dingina hadisin ga annabi alhali bai hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi na hadisin mursal walau shahidu min hadisi Aisha amma wannan hadisin ko da akwai inda ya zo mursal akwai inda kuma ya zo ta hanyar Aisha ya zanto marfu muttasil sanad radiyallahu anha anha inda tsabrani anna mar'atan ajuza wata mace tsohuwa wata mace tsohuwa ja'at ila nabi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah fa qala ya rasulullah sai ta ce ya manzo Allah ud'ullah an akuna min ahli aljanna ka roki Allah ya zama cikin yan aljanna abinda matar ta zo wajen Allah ta ce ya rasulullah ka roki Allah ya zama cikin yan aljanna فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت لإيتا لا يدخل الجنة أجوز أيام هو أي سوى ما ذات شجاع الجنة با. النبي بيت لإيتا سوى ما ذات شجاع الجنة با. لا يدخل الجنة أجوز سوى ما ذات شجاع الجنة با. ثم جاء كاتين شمائل to sai matar ta rikice kuma akwai irin wannan hadisin ummu aimana wacce ta girma da annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ka roƙi, Allah ya shiga aljanna sai nabi ta ayya ai tsohuwa ba za ta shiga aljanna ba ba tsohuwa aljanna sai ta fito tana kuka sai sabon suka mai ta mai ya faru sai ta ce gashi annabi ce tsohuwa ba mu su aljanna ni ko tsohuwa ce Sai sabon suka ce kai kuma ko muna da iyaye tsofaffi ya kamata mu je mu tambaya da suka tafi suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama kenan fa ka anna hadhihi almar'a kamar wannan matar khafa ta ji tsoro wa wajilat Ka jirgita fa qala laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da ita kama qala Allahu azza wa jalla ai babu ba wai ana nufin ba za ki shiga aljanna ba na gaya miki ne yadda Allah ya ce inna an sha'ana hunna mu za mu kwaskwara su in sha'an kwaskwarawa fa ja'alna hunna abkara mai da su yan mata ba na tashi a kiyama a matsayin ki na yar aljanna kina tashi ko da kiran su shekaran ki 150 ne zahida budurwa kyakkyawar gaske saboda haka a nan annabi ya yi mata raha ne amma a rahan ka gaskiya ya faɗa za ki shiga aljanna ba ba tsohuwa za ki zauna ciki ba za a gyara ki uruban asraba kaga ko da mutum ya shiga aljanna ya tsufa shekaransa ɗari da abu za a mai da shi matashi dai aljanna kowa yan mai karkace aljanna in na ga dattawa zan gaishe su kowa matashi ne aljanna kowa matashi ne annabi ma za a gansa matashi ne sallallahu alaihi wasallama So annabi nuhu da su dai shekara dubu da matasa ne za ka gansu duk wani abin da ka gansu ba daidai ba za a raba ka da su a aljanna in ka mutu da hawan jini aljanna za ta ba hawan jini da diabetes da ulcer da ciwon koda ciwon hanta ko ba tarin fuka duk wannan babu wannan duk a duniya ne la yi masu biya na saboda ma mafi na ji na فجعلنا هن أبكارا وسنيا بدروي أوربا أترابا أوربا abin kauna ga mazajensu a turabin kuwa sa'annin juna li ashabil Wai wayanda matan an tanadar da su ga yan aljanna aljanna ne za ka tsohuwa ana mata aure ko ba ka ba an aure da ita ka ganta a duniya kaga goggo ta kauye goggo ta tsallake ta rasu shekaran ta ɗari da tara ɗari da biyu ɗari da uku tasa'in da biyu ko ba ka ba shi kenan sai ka ganta kuma aljanna ga ta nan eh, matashiya ga angonta matashi soyayya ta dawo sabon fil suratul waqi'a aya ta 35 zuwa da 8 fa zahaba ma bi fa zuhiba ma biha a za a tafiyar da abin da yake tattare da ita na tsufa wa arafar eh, fa zahaba biha ya tafi da ita wa arafar muradahu sallallahu alaihi wasallam ita gane abin da annabi yake nufi ka ana annabi ya masa rahama haza na mazai na misalai ne jama'a min yi daga rahansa sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah wa da'abatihi da wasansa ma sabi tare da sahabbansa amma al-ahadith amma hadisai wal akhbar da labarai allati kana yadhaku minha wanda annabi yake dariya aw yamtasim ko yayin mushi sallallahu alaihi wasallam abada wani labari yayi murmushi ko yayi dariya fa hada kathirun jidda akwai hadisi da yawa kwarai da gaske shi yasa sai da wani malami ya wallafa littafi ar-rasulu yadhhak annabi yana dariya sai kawo wuraren da annabi ya dariya akwai ar-rasulu biki annabi yana kuka ya kawo wuraren lau jama'a lau jami'a da za a tattara maka hadisan da wuraren da annabi ya yi dariya ko ya yi murmushi la kana fi mujalladin sai ya kai volume guda mujalladi lakinna na sai dai mu nazkuru za mu ambaci namazan wasu misalai tsari aka na gaggano da gare shi wuraren da annabi ya dariya yanzu mun ji raha'i sara wuraren da ya dariya min dalika daga haka hadisu abi zarrin hadisu abu zarrin al-gifari fi sahihi muslim wanda yazo sahihu muslim qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man zalata inni la a'lam bi wallahi na sani akhira ahli al-jannati Karshen ɗan aljanna dukulan aljanna na san wanda zai shiga aljanna a ƙarshe in ji manzo Allah sallallahu alaihi na san mai shiga aljanna a ƙarshe wanda ranar kiyama shine last na shiga aljanna wa akhiru ahli an-nar khurujan minha shine karshen wanda ya fita daga wuta kasa ranar kiyama ba mutane sun shiga wuta ko wanda shekarunsu yana karewa na zama wuta za a kai su aljanna to annabi sai na san wanda shi ne karshen shiga aljanna kuma shi ne karshen fita daga ina daga wuta rajulun annabi ya fara bamu labari wani mutum ne yu'ti yu'ta bihi yawmal qiyama za a zo da shi ranar kiyama wa yuqal sai Allah ya ce a'ridu alayhi ku bijiro masa shikhara zunubi kananan zunuban kananan zunuban kai za a kawo warfa'u anhu kibara a dauke manyan tukuna a ka kanana a nuna masa fa tu'radu alayhi sai a bijiro masa da shigaru shigaru dunubi kanana ne dunuban su fa yuqalu sai a ce amilta yawma kaza wa kaza wa kaza wa kaza rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza wa amilta yawma kaza wa kaza wa rana kaza kai kaza rana kaza kai kaza haka ne ko ba haka ba fa yaqulu na'am sai shi? eh ya Allah nayi la yastati wa an yunkira ba zai iya musantawa ba wa mushkikun yana tsoro fa bin kibari zunubi daga manyan zunubai yanzu kananan ne ya amsa baya musu yana karkarwa yana jira a zo da mai manyan sa ba an tura da alai a bijiro masa da manyan fa yuqalu lahu sai Allah ya ce masa fa inna laka makana kulli sayyi'a lalle gare ka gurbin kowace sabo hasana an baka lada Yayi waɗanda manya-manyan zunubai da ƙanana kafin ya mutu sai tuba to sai ranar kiyama Allah ya kama masa ƙananan ba ka manyan ba sai Allah ya ce kowane zunubi an baka lada wurin dama daɗin zunubi in ka tuba Allah yana baka lada a wurin fa ulaika yubaddilu Allahu sai ma sanat fa yaqulu sai ce rabbi ya ubangiji kad amiltu ashiya na aikata wasu abubuwa manya manya la araha hauna sai wasu manya-manyan zunubai ya Allah ban gan su a nan ba ya Allah yanzu fa Allah ya ce fa ƙananan an yafe maka an baka lada sai ce to ya Allah akwai wasu manya-manyan sabo fa da na ban gan su ba a nan manzo Allah ya ce falaka ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhahika ata badan nawajizahu ma'ana Abu Zarin al-Ghifari da annabi ya zo wannan wurin sai da naga annabi yayi dariya hatta badar har sun bayyana nawajiduhu tura ma hakora annabi sun bayyana yana dariya daidai da ya zauna yana nufin ana hada rajul lalle wa na mutumin inda ma kanan ka ba irin zunubi yayin da manyan sa zunubansa masturatul anwa Allah ya sutunta ya boye wa yahsibu annaha alayhi sai ya zato har yanzu nabi yana kansa kana mushrikan ha, yana tsoron zunubin walam yazkurha bai ambata ba da Allah yazo yana jawo kananan zunuban yana jawo kananan zunuban kuna ji ana cewa kai kaza kai kaza bai ce ya Allah akwai wasu manya ba sai ce kwarai nayi kwarai nayi baya so a kawo wata sai Allah ce to wayannan kananan duk na ya ce maka na baka lada madadi sai ce to ya Allah akwai wasu manya kuma Kare ya ga rahamar Allah Eh, kamar eh, eh, an ajiye sa gaban e an kama ka ana kaci bashi da yawa kaci bashin mai fiye wata naira hamsin bashin mai trader naira ɗari bashin ta ka kawo bashin ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari ne ce ka tabbatar an yaka sun ce a an yaka ogasa an yaka sun ce ku ka sai shi na biya wani sai su to amma uga akwai wasu manyan bashi ba akwai fulotin da na sai akwai sauran dubu ne. <laughs> akwai za a sai shi ba ka in zattile abin da ya zo ai ya ce masa kanana sai su to ya Allah kai manya a to ba kai ko kai ma ai haka za a yi ko ba haka ba ka samu ganin gwamna ko ba haka ba eh, akwai sukultin na yaran ka an kore su yara dubu biyu akwai kaza akwai kaza ya ban bayar suka ce ba yalla bai banda gidan kai na ba ko yalla bai a goro nake kaza kaza kaza kaza har sai a dan lifta to shi bayan an ce maka an yaje kanana sai ce ya Allah akwai manja ban gan su anan ba lakin lamma arafa lokacin sai ana fara fi salihi bi ta zanto kananan zulubi su bi cikin kyawawan ayyukansa wa ana budila an canza hasanat kyawawan an canza su budila an canza su hasanat sun da kyawawa sara sai zan to ɗalibu biya yana neman manyan su ma ya musu haka wa kulu sai ta amiltu zunuba ya Allah na aikata zunubai la ha hauna ban gan su anan ba aina al-kaba'ir allati amiltuha ya Allah na ji kaya ce mun kanana ka ban da dama da su ina manya manyan zunuban da na aikata su ya Allah la'ana domin shi ya alamu ya sani anna haƙar ubdilan hasana abinda sake wani tambayi ya sani yadda aka mai da ƙananan suka zanto kyawawan aiki manyan su ma an mai da su ne kyawawan aiki da ya tuba amma duk wanda ya tuba kamar bai yi ta ibu mina zambi kamar la zamba na duk wanda ya tuba daga laifi to kamar ma bai taɓa laifi domin idan mutum ya yi laifi ya tuba Allah yana daɗa ƙaunarsa inna la yuhibbu tawwabin kaga akwai bai ce yuridu tawabina ba yuhibbu kalmar love yayi amfani da shi Allah yana matukar kaunar masu tuba to shi da kenan wa min zalika daga wannan aida har yanzu ma warada fi sahih al-bukhari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi kuje wa tarahana wa kana yawman ko akwai bambanci ne yawa wa kana ya kasance yawma a wata rana yuhaddisu annabi yana yi wa jama'a bayani yana musu wa'azi kashi kai yana yana yi wa wa mutane wa'azi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga aljanna ga kaza ga kaza eh ina mufti ne masha Allah Allah kawo mana shi lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta bada labari wa inda rajul akwai wani mutum a wajen min ahli badiya daga yan kauye annabi yana fara a aljanna akwai kaza a aljanna akwai kaza a aljanna akwai kaza aka ci aljanna akwai madara akwai kaza akwai kaza ce mojibo akwai karago akwai karago akwai shimshim aljanna da ta akwai komai da komai burodi ba oye jami ne <laughs> don ne ba ku ta ba karkare ba ku gure abokan abu na nahu ba eh kamru ba <laughs> shi alaƙa kamru da zai da ƙarfi wanda magana haka yake aljanna akwai giya eh, akwai giya aljanna sai ya je sai wa kare kare aljanna da wazi ayi musu shara kan wa naharu min khamrin la yafaduna anha fulani go anharu min labani mu go anharu min asal asal musa eh. <laughs> to shi da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani yana bayani to ku ji abin da annabi zai faɗa aljanna aljanna za ta samu wani mai halin mai kudin boye wannan yanzu da kudin boye na domin duk kudin sa amma yana mai yana roba ko ba ga bane to ga yadda ya faru manzo Allah ce inna rajulan min ahli aljanna a gobe kiyama za a samu wani mutum cikin yan aljanna dan aljanna ne ba sa zana rabbahu bi zar'i sai ne mai izinin ubangiji ce ya Allah ne yana so ya noma <laughs> Eh, zai tafi bangaren aljanna ko yalma jibir na aljanna ya ce ya Allah ina so yin noma shi ya shiga aljanna ba amma zai tsira so yin noma yanzu a nan majalisar waye ne mai garaban noma ne sosai mai kwana gonan ko ko a cikin go za mu cire a <laughs> nan ya ce aljanna ma zai tafi gona zai bude eh wani ma aljanna zai ce ya Allah kiwo zan yi yana shagare ne jin dare ke wani Allah haɗa mu aljanna mu yi ta rahar mu to shi da kenan a nan sai mutum ya ce ya manzo Allah eh, zai nemi izinin Allah ya ce ya Allah a bani dama ina son yi noma faƙalar lahu ta Allah ta haba bawa alasta fi ma shi shin ba ka cikin abin da kake so komai fa kana da shi kaga kar ka ga wani mai kuɗi ka ga tsohuwarsa mamarsa ko babansa sai noma ka zo kana zagi mai kuɗin ka ce baya kula iyayensa akwai wa'anda duk abin da kai musu jaraba ne noman sai ai akwai ma wani noman da ne sai ke dan wani ke musu jiki za ga suna fimfu fimfu fimfu quality to kaga tunda har a aljanna wani zai ce zai noma saboda kar ka ga wani mai kuɗi ne ma'aikatarsa kana kauye kaje kana ci ne da shi me yi wa yayi yayi taki to ka gani wani ya saba da motsa jiki aikin karfi ya bari zai ga kama wani rashin lafiya to shi da kenan sai Allah ta haba bawa saka cikin komai da komai ala sai ce bala kwarai kuwa walakin ne uhibbu an azra ya fara shagwaba ya Allah ni dai kawai ina so yi noma ya Allah ni noma nake so gonan wake ne a kanan na zai shuka na wake shi zai tura ko shinkafa bosaf ko alhaji azar ko alhaji bankwale na an gane ko shinkafa masu na da suna kala shi kawai fa noma zai wala ka ji mamaki in wani a aljanna ya ce ya Allah ni zai yi noman lalo don zai lamba da shi wani babu mamaki da gargajiya ke ne to ko kaje shi lamba ana iya yi da gargajiya masha Allah da gargajiya da lalo wani ya fi daɗi wannan ranar walimar ka labuja an nakulahu eh to shi da kiran a wannan lokacin sai dan aljanna nan sai ya Allah ni dai noma nake so na ce ban ba ka komai ni ba noma nake so Allah da annabi ya fa bazara sai a bashi bini <laughs> E, je shuka fa dara dar zai riga kiftawar ido na ba su irinsa zai riga kiftawa yi shi in yaje zai wata su ne su shuka kansu Kamiyar ya rufe ido ya bude sai ga masara kawai ya yi goyo ya bushe ta <laughs> ina ma Allah zai ba mu aron wani a damunan nan da muka yi ta samu damuwar ta ke ma bi ya kifta ido mala ibrahim bi ya kifta ido komai ya yi kai aljanna ya haɗu jama'a aljanna ya haɗu fa badara zai riga a tsar kiftawar ido na ba to tsiron zai riga kiftawar ido wasu wa'u da daidaituwarsa wasu fadu da girbe sa kana sai zanto amsalin jibal amfani kamar tsaunuka eh, kar masara da ya tsinka eh, eh, abin da yake jiki aka yi tsauni Bayan <laughs> hulu la ta Allah ce dunaka yabna adam ga kanan gashi ya kai dan adam la yi shi yuka shi na san babu abin da zai kosar da kai aljanna ma kana no noma to gashi an ba wani aljanna zai ce Allah lalle zan shuka <laughs> saboda haka shi ko Allah ba zai hana shi ba don aljanna wala wafiha ma ya sha duk abin da nake so Allah ka dai kai iya shagobar wallahi zai baka jama'a aljanna gida ne wanda bai shiga ba yayi rashi sai ka ce kai fa jet na aljanna kake so sai a kera maka kana cikin jet kana gudu sai ka ce to kai kawai kana son jet din ya wuntsula da kai don kai sai da ga a ana yi sai ya wuntsula da kai in ya wuntsula da kai din dadin sa har ya ce hawan daɗi ina wuce aljanna jama'a yasa قرآن يجي تتلت على الجنة سارقوا سارقوا سارقوا سارقوا إلى مغفرة الرب وجنة وجنة وجنة أرضها كأرض السماء والأرض وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابهة yasa Allah ya faman zuhziya anin nari wa udkhila janna faqad faz wanda aka nisan tare daga shiga wuta ya shiga aljanna wala shine wina yayi nasara Allah ka ba mu aljanna dan ka to shi ne kenan to ba a nan yake ba kaga ai sun raha da Allah shi na aljanna ko zai ce abu shi yana so ya noma to yanzu ya yi noma da annabi ya karasa hadisin فقال الأعرابي سواني بقوية يا سعد اللي زي رجاء زوكنا زي رجاء أنا زوكنا شرب yace wallahi na rantsa da Allah la tajiru ya manzo Allah in ka bincika wannan mutum ba za ka same shi ba illa qurashiyya sai ku qurayshawa aw ansari ko ba ansari fa innahu ashabu zar'i dan su masu son noma ne wa amma nahnu yaji amma mu a kauyen mu falasna bi ashabi zar'in mu ba masu noma bane fa dhahikan nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga ayi rahar kenan yayi wa annabi raha annabi ayi raha annabi ce to yanzu kare yana ni a sai annabi ya kalkale da dariya sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya dariya bukhari ne ya rawaito walahu min zalika shay'un kathir yana da abuwa da yawa shi annabi na raha kama aslafna kamar yadda muka bi gabata. wani ne ke yi mun bayani wai wani ne shiga kasuwan sai ya dan tokari wani siwo siwon yana kayan gida sai fara yau siwon fada kin ba na so iskanci ko yana mutane kaza kaza kaza ya wasu <laughs> da wala wani bagauye ne je ta a shariyarsa shi ko siwon yana tare da abunan za su sai kashe musu da ya ne shi to shi da kenan akwai wani ɗalibinmu yana gyaran irin dutsen gura sai ya yi shi ta kai kasuwa wani wani basiro da sai fara karkara shi gira ya kara mai wa gwaira dariya ya kai babba ne ba sai ka zare ido ba mai a jiki ka kaga wannan ya nuna mutum ne mai halin kirki kuma shi siwo da wani ne ayi kaza kaza da wani ne ba kowa ma ba sai a farke shi kaga masha Allah yanzu ana kan ne masu ƙananan shekaru kuma sai da su ga suna kuma suna da kirki suna da kishin su to kaga wannan shine eh, akwai wani ciwo da ya tafi ma'ana za ka in zai tafi irin su ne na kaza ko da zai je duba gona katan katan na biskit da abin da za ka zai cika bayan su duk kawai da ya sai ya riga wasu akwai lokacin da muka je bude masallaci da shi a mirna muna dawowa kawai yara a irin yamar gudu suna hangar motarsa a nesa din za su zo su kan kwanta ana watsa musu har ma za su rika tsina a gaban motar an tsaya sai ta tsina a abu da hanyar su kas an waye jama'a an waye wani ciwon ya tafi lawan mutum ne mai kirki shi ma kwarai da gaske to ka gare wannan raha yana da kyau jama'a don duk ran da ka mutu za ka samu kyakkyawar shaidu wallahi wani ka mutu har yara ƙanana da kake wasa da su sai sai alheri mutuwa to yanzu mun ji misalin rahar annabi saura mu ji misalin rahar sahabbai me za ku sahaba rahar sahabbai amma shi minti goma kacal za mu sai mu tsaya insha Allah ta'ala su kira salihuna jama'a in za a ambaci salihai fa hayya hala bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku taho zuwa ga sahabban annabi in ana maganar salihai to ka taho da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Fahim aslafun nas su ne mafi nagartan mutane ba'adal anbiya'i bayan annabawan Allah wa kanu sahabbai sun kasance ya tamazahuna su ma suna raha tsakaninsu. raha jama'a abu ne mai kyau sahabbai suna raha Wani Allah mai yiwa min ajibin abu ne na ban al'ajabi wa garibin da bakon abu tumazihun eh, rahar ma daga abu da ɗan sassan ribuhu yana iya ɗaukar su a matsayin bako an nufin zuciya wala ta allafahu ba za ta karɓe shi ba don sahabbai dajin sahabi ne don don kiyamun laili da kuka in yana kiyamun laili don yawan saukan hawaye a sa har zaga ya zama zane-zane amma duk da haka zaga yana raha wani zai doka su sai na umar zajin yana raha zaka ji zai ma mun kame su su khalid ibn walid suna raha wannan kira mala yace ma rawahu al-bukhari abuna bukhari ya rawaito fi kitab al-adab al-mufrad bi sanad sahih anna ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ya kace adab al-mufrad da sanadi sahih sahaba annabi kanu yatabadaquna suna jefe jefe bil ba'ih dame da kankana ga an fasa kankana wannan ya wurgi wannan da wannan ya doje wannan wannan ma in ya wurgo sai wannan ya tafke ya shanje haka sabai suke wasa a manzo Allah yana kallon tunda har habashawa sun zo ranar sallah annabi ya ba su farfajiyar masallaci su yi wasa habashawa annabi yana kallo aisha na kallo ta zo tana rabe rabe su ya su a na an tanjale ilai raha da wasa zai rage wasu pressure da hawan jini wasu kaza raha da yana da muhimmanci kwarai da gaske yana da muhimmanci kwarai da gaske suna jefan juna da kankara fa idza kanat al haqa'iq idan abun gaskiya ya tashi idan da gaskiya yaki ya tashi kano hubar rijal su masu wasan nan kuma su ne jaruma radiyallahu anhu wani imam bukhari ya ka cikin adabul mufallal baradisi 266 mala yace kanu ya taba da huna yani yaji zifu bazu hun bazu sashen suna jifan sashi bilbaɗiya da kankana fa idza kanat idan ta kasance alhaqa'iq gaskiya ya zo shi da yaƙi kano kuma rija su ne mazajen wal hadith akhar ga wani hadisi daban alladhi rawahu turmuzi wanda turmuzi ya ruwaito wa qala hadithu hasan sahihun ana ashaban nabi kanu yatanashadun al ash'ar sahaba annabi zaga har ma suna rera irin waƙoƙin da babu cin karo da addini a ciki suna rera baiti wai runa? suna ambatan amuran jahiliya al'amarin maguzawa sai su rika kiran irin shirin da maguzawa suke yi sai ta dariya wanda bi sallallahu alaihi wasallam annabi bainau yana cikin su bai da kuna sai ta dariya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma tabassama sautari annabi yana murmushi tare da su sallallahu alaihi wasallam turmuzi ya kawo hadisi da dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da kuma amar hadisi da dubu ashirin da ɗari biyar da biyar hadisin jabi ɗan samura cikin ah, musnad وجاء في صحيح a يضع في صحيح مسلم da لفظ قريب kusa min haza da wana anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama lalle annabi kana yajlisu ma ashabi yana zama da sahabbansa ba da salatul fajr bayan an salla asbahi fil masjid al musalli da mu daga aka idan da sallar asbahi sai ya juya ya ce waye mafarki in fassara mishi duk in an gama sai ce to wake da fatawa in mishi in an gama sai a zauna ko ana hira na raha sallallahu alaihi wasallam suna samun lokaci da shi ba karatu zai ba sai a zauna kai hira ana raha ana jariya sallallahu alaihi wasallam fa yadhkuruna amra jahiliya so ambace al'amarin maguzawa fa yadhakuna sai ta dariya wa yatabassu sai manzo Allah ya murmushi kaga musulmi ya kawo hadisi na 670 kaga wani ma ya zauna da yaransa da iyalansa a yi hira ana raha ba to kaga wani abu ne ne sai a zauna a yi hira a yi raha kana da yara ka zauna ka yi hira da su ka yi raha da su a yi dariya da su wani lokaci kai baban su tsokane ka wani lokaci ka tsokane su waye ne ke yi min bayani ke gaya mu wani da masu yalwa ne ko waye ne cikin malamai ɗansa ne ke ja masa baki a tafsiri ka kai haka da yaranka sai cin kuɗi ya rasu ya rasu ba kuɗi masu banza shi kenan ba su aka gambara ba wannan rayuwa ne mai daɗi yana ƙara ƙauna yana kawo wa mutum raha kuma akwai lada akwai faranta juna a rai wannan kwarai ba wai ka zama dodo ka shiga gida kowa a firgice eh akwai lokacin da za ka yi fada sannan kuwa akwai lokacin da za a yi wasa za a yi raha za a yi tsalle tsalle tare duk abu ne mai kyau jama'a annabinmu ya yi sallallahu alaihi wasallam tunda annabi mu da Aisha ma suna on demand su gudu baya yaki ba ka taso amma gudu a kai ta tsere mishi sai barta ya ta fare ta ya hado ta aka yi wata biyu uku ta yi ɓulɓul ta yi jiki ba za ta yi gudu ba da aka yi ko sai guje mata sai ta one one haza bi zaka ko haza bi tilka sallallahu alaihi wasallam malai ya ci gaba da cewa وقال أبو سلمة أبو سلمة يا ابن عبد الرحمن بن عوف لم يكن أصحاب رسول الله منحرفين ولا متماوتين sabon manzala ba su kasance masu karkacewa ba ko kuma masu mataccen zuciya wanda a'a zaga ba sa raha a tsakanin su wa kanu yunashidun suna rera baituttuka fi majalisa a wurin zaman su ba kidadawa bane wa yadhkuruna amral al-jahiliyyah za ku wani wajen an na mako ko yana ambatar al'amarin to dole da kai kafin musulunci ba a kafin musulunci da gashirin da muke ina bautan gunki sai da ana kawo magana amma a matsayin me? raha a matsayin raha fa idza urida ahaduhum idan aka nemi ɗayan su ala shay'in min dinihi akan wani abu a addininsa aka taba addininsa jarar hamaligu ainihi kwayar idonsa sai riga juyawa kana taba addini bayan idan zai fara juyawa kaga ka tabo addini babu rahama ibn abi shayba ya ka cikin musannan hadisi na dubu ashirin da bakwai da hamsin da takwas alhafiz ibn hajar yake sanadin hadisin hassan ne domin fathul bari hadisi mai lamba dubu shida da ɗari da arba'in da biyar haka ibn abi asi ya ka cikin az lambar hadisi ɗari biyu da sha biyar bukhari ya adabul mufrad hadisi na hamsin wa min mizaji ashabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin rahar sahabban annabi an Aisha wa Sauda ga kishoyin juna don abin da nake ga muku wasu kishoyin juna sai su riga fada ana dambe fadan safe daban na rana daban na yamma daban wayannan dabbobi ne a kai su su kawai aje su aje su sai ka ce karnuka sai ka ce karnuka ki yin kawa da wacce mijinku ba ɗaya ba ballantana wacce mijinku ɗaya ba kun bi kusa ba to shi ne kenan ka ji ga kishoyin juna aisha da saudatu bintu zam'a wacce saudatu bintu zam'a ta bai wa aisha shekaru da yawa domin saudatu bintu zam'a kana iya cewa za ta iya ba wa aisha shekaru irin kusan ashirin ko sama da haka don har ta zo ta tsufan da ma annabi ya zaci ta da ita girki da yardanta karkashi wa yi nimra'atun wa yi nimra'atun kafa min ba'ali hana shura wa gasana ad aisha ta'aman aisha ta yi wani abinci amma wani irin abinci khaziratan fate fate ne ko gote fate ko gote eh duk daya goten ba dan ba fa <laughs> to gashi ne yadda yake wai wa huwa lahamun nama ne duk aw sigara sai a yanka su ne kanana su mai sabbu alaihi alma sai a zuba ruwa sai za na zija sai zama ruwa in ya nuna zurra alai sai a zuba masa jaki gari ko biski sai ya zama ruwa ruwa ne fate ko gwaje ko yau ba fa qarrabat ha to yanzu wace ce ta dafa Aisha sai ta dafa fate fate fa qarrabat ha sai ta kusantowa abokiyar zaman ta kishiyarta saudatu wa qali saudatu sai ta ce saudatu kuli kishi bismillah ba a farce sau da tsanki ta ce ba ba fa da aisha ta ce kuli ko jiki aula alqahanna haƙi ko in ba shi a fuskar <laughs> kaga raha tsakanin mata a dalilin sallan labar. wasallam ko in ba shi a fuskar Falamta a kun sau da bata ci ba Falamta a kun sau da sau da bata ci ba fatar aisha sai aisha ta zo fa akhadhan min al-qas'ati shan sai ta ɗan dibi wani abu a cikin abushan ta ɗan dibi fatan fa la takhaddi waja sai ta shafawa sauda a fuska fa arada sauda an tattaso sai sauda ta so ta ramina daga sauda ta je sai na rama ta ke shafa mu sai na rama a cikin raha fa adina da hannabi sallallahu alaihi wasallam da sai nabi ba ta izini da gaskiyar ki kira ma fa fa'ala bi aisha sai ta yi wa aisha misla ma fa'alat aisha irin wanda aisha ta yi biya da ita wa rasul sallallahu alaihi wasallam yasa annabi na cikin su yana da shi to kaga raha a cikin sahabbai kaga sahabbai mata ke kin tsani kishiyarki to kun ga ita kuma tana raha da kishiyar wani hadisi imamu ahmad ya ka cikin fadailus sahaba hadisi mai lamba 504 abu ya ala al-mausuli a cikin musannaf hadisi mai lamba 4476 bai haƙi a cikin sunan al-kubra hadisi mai lamba 8,000 da ɗari tara da goma sha bakwai hadisin aisha ba hadisi ne sahihi kaga ya taskira sai yanzu a'a ba ta da hankali ne ba ta waye ba wallahi sun jiki hankali da wayewa a aljanna ma a JRA suke dan jannatul firdaus sun fiki albarka sun fiki imani sun fiki mutunci saboda haka makaman fada da kishiya duk zuba wannan kisa wa min zalika qissa daga cikin wani akwai qissa qissatu wa min zalika daga wannan qissatu Abi Bakar ga sai na Abubakar ma'a Ali radiyallahu anhu tare da na Ali fa an Uqba bin al-Harith daga Uqba dan Harith kala yace salla bina Abubakar na Abubakar yayi mana salla al-asr salla me la-asr thumma qama sai na Ali ya miƙe Abubakar ne ya miƙe wa Aliyun tare da Ali yamshi ya suna tafiya yan shi a kafin sun rika zagin suna baka suna yaban Ali to yanzu gashi nan a wannan hadisin sai na abakar ya ja sallar la'asar ali ya bi sa sallah bayan sun idar sai na abakar da ali suka miƙe yamshi yani suna tafiya kamar abokan juna ana ta hira ana raha fara'a alhassan yal abu, sai sai na abakar ya ga alhassan jika annabi dan sai na ali yana wasa ba algirma tare da kananan yara ba ka ko abubakar sai sai na Abakar ya ɗauki alhassan fa hamalahu ala unuki ya aza shi a ina a wuyarsa sai annabi yana cewa bi abi shabihun laysa shabihun bi ali bi ali shabihun ko sai na baka yace da babana kai kama laysa shabihun bi ali ba kai kama da babanka ali ba annabi yana sai na bakar yana gaya waye alhasan kaga sannan kuma wa ali yabtasi sai na ali kuma yana ta murmushi yana dariya kaga wannan ya nuna mana akwai raha a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai raha a tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dobi siyar a alami annubada eh, to wannan akwai wani yana sai mu tsaya nan ko za mu tsaya nan abu da muka faɗa na daidai Allah ta mu tare a lada kuskure ko ko tuntun insha Allah ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika Allah an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Abubakar